أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uwan musulmi tare da ku muna jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicci mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida mafi ƙauna a wurin Allah subhanahu wa ta'ala muna fata da mu samu kyakkyawar fahimta na addinin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma samun dacewa da kyakkyawan ayyuka wanda za su samu mu dace da babban rabo a wannan duniya ɗin da kuma babban rabo a ranar lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibi na tahirin wa musulmi yau za mu fara da wani babban bahasi mai muhimmanci shi ma wanda zai yi magana kan ceto wanda ake kira da larabci ash-shafa'a ita kalmar shafa'a idan muka koma cikin ɓangaren loga na larabawa kenan abin da suke nihi da shafa'a an samu asalin shi ne daga shafa wanda ma'anar shafa kamar yadda dama mun shaji ana gai kaji ana cewa shafa'i da wutri shafa'i abu ne wanda yake guda biyu wanda a ɓangaren shi muke da kwai wanda yake abu guda wato wanda in za mu iya arrafa shi da faransanci misali wanda suke jin faransanci ma'anar shi pair kenan abu wanda suke guda biyu pair kuma shine wanda yake abu ɗaya wanda shine suke ce da larabci wai shafa abu guda biyu da kuma witir abu guda wato kenan a taƙaice su ɓangaren larabci duk abin da yake guda biyu shine suke ce ma shafa amma idan muka komo cikin istilahin malaman zance wanda muke magana kansu a cikin wannan darussa namu su ko yana ba da wata ma'ana ta daban wanda ma'anar shi shine kamar mutum ne ka ɗauka mai daraja mai matsayi wanda ayyukan shi masu kyawo ne sai ya nemo ma wani wanda ko ya kasance ya aikata laihi ko kuma a ba laihi ya aikata ba yana neman ƙarin daraja ne cikin ayyukan shi ne cikin sha'anin shi ne cikin wasu al'amuran shi ne to wannan wanda duk yi mashi irin wannan taimako kenan mutunan kwarai wanda yi ma irin wannan mutum mai irin wanga abubuwan guda biyu in ma ko ya yi laihi ya neman mashi afuwa kan laihin da ya yi kaga wannan ya cece shi kenan ko kuma ba laihi yi ba yana neman ƙarin matsayi ne cikin ayyukan shi cikin rayuwar shi to shi ma wanda aka neman ma irin wannan ƙarin matsayi ɗan a cikin rayuwa shi ma an cece shi ne a wannan ko urfin mutane kenan a ɓangaren mutane suna aiki da wannan ba kawai ɓangaren malaman zance ba kenan wannan abin da malaman zance suka yi ta'arifin shi akan haka sun samu da ɓangaren urfin mutane mutane haka suka tai da ka ce mutum zaka ji an ce in ma ka ce shi ne daga wani bala'i wanda laihin shi ne kuskuren shi ne ya nemi ya hada cikin wannan laihin cikin wannan azabai ko kuma a'a ka ƙara samu mushi wani matsayi ne da wata baiwa da wata kyauta duk ana ɗauka cewa ka cece shi kenan wannan shi ne ma'anar shafa'a wanda malaman zance da kuma mutane suka tai akai kenan a taƙaice mun gane bahasin da muke son mu yi magana a kan shi to ita kalmar nan ta zance wadda muka sani duk gaba ɗayan maganganunmu cikin wannan maganganun ne kenan yanzu ma ɓangaren shafa'a muna nan dai ciki saboda wannan shine suke ce ma aƙida ɗin saboda aƙida in ka samu malaman zance ne suke ta manganu kanta malaman zance ne suke bahasi kan ta'arifi da aƙida ɓangaren alƙur'ani ko ɓangaren riwayoyi da sauransu saboda haka nan san ba kalmar ita shafa'a ɗinga muhimmanci ba na wasa ba wanda da cikin muhimmancin shafa'a ga abin da suke nunawa cewa ceto yana da muhimmanci kamar haka na ɗaya mu sani saboda muhimmancin da ke gare shi malamai da dama sun yi ta magana kai shi tun kafin zuwan annabin rahama Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mato annabawa kenan sun yi ta magana kan irin cewa akwai ceto yana zuwa kamar yadda ake samun ceto cikin wannan duniya din to har lahira akwai ceto tun da mu musamman mu bahasin mu na ceto nan wurin ba wai mana san mu yi bahasi ne kan ceto a wannan duniya din ba a'a muna son mu yi zance na ceto na shafa'a a ranar lahira saboda haka ne suka ce annabawa duk da suka wuce sun zo da bayanin cewa akwai ceto ƙari kuma da daɗi da annabin rahama ya zo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya nuna ma al'umma cewa lallai wannan magana ta zance kuma magana ta ceto da ke da kwai haka ne tabbas akwai ta sai abu mai muhimmanci na biyu wanda za mu ishara dangane da al'amarin ceto Shi ne, malaman musulmi gaba ɗaya ba tare da kahi da wani ɓangare na musulmi ma ma'ana ka ce malaman zance na musulmi duka duk inda suke ba kawai malaman zance na shi'a ba a'a a sha'ira ne mu'tazila ne za ka same su duk sun tahi akan cewa akwai ceto na'am tana yiwa ka same su ɓangaren su wane ne ake ceto wane ne zai yin ceton a ɗan samu matsala amma haƙiƙanin cewa akwai ceto kamar yadda ayoyi suka tabbatar wannan babu wanda ya saba mu alƙur'ani ko ruwayoyi game da wannan sai mu sani cewa saboda muhimmancin ceto yana daga cikin baiwa da kyauta wadda Allah subhanahu wata'ala zai masuwa zai ma bayan shi muminai waɗanda suka riƙe biyayya gare shi sau da ƙawa ba saba mishi ba ba saba ma Allah ba cikin ƙananan sabo balantana cikin manya muminai yana daga cikin kyautar da Allah subhanahu wata'ala zai musu ranar lahira ya ce to na baku ceto kowane za a bashi a ce na baka ceton adadin mutum kaza ka je ka lalaba cikin waɗanda suka yi manyan saɓo amma ba saɓon da ya ja su zuwa kafirci ba wanda shi ma daga cikin abin da za mu ishara nan gaba za a ba mutum mumini masoyan Allah wanda ya bi Allah a wannan duniya ɗin Allah zai ba shi dama kenan ba wai kawai sai annabawa ba da mursalai a akwai waliyai na Allah masu tsoron Allah a wannan duniya ɗin wanda ba su saba ma Allah Allah zai ba su dama ya ce ku je ku ceci wanda kuke so wannan baiwa ɗin in har muka bi Allah da kyau sau da ƙafa mu ma za ta shahe mu da fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu dace da wannan babbar kyauta wadda zai ma bayan shi muminai sannan mu sani cewa ceto ya shahi mutane waɗanda suka aikata saɓo da lada suna da lada da saɓo amma sai dai kamar yadda muka sani ba su aikata saɓon da zai jawo su zama kafirai ba don da sun zama kafirai kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna to lalle su ba su daga cikin ceto wanda duk ya zama kafiri shi kenan ba zancen ceto kuma kenan ceto ya shahi kawai waɗanda suka aikata saɓo amman saɓon da bai kai su ga kafirci ba sannan mu sani shi ma wani abu wanda ya shahi muhimmancin wannan bahasi ɗin shi ne ceton nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi Allah shi da kai shi yana ceton wasu ba tare da sai ya ba muminai su cece su ba kamar yadda aka nuna cewa ana shahe zunuban wasu masu zunubi tun a cikin kabarinsu wani ɗaya daga cikin ceton da za a yi masu kenan wanda ba tare da cewa wai sun yi tuba ba ne ko sun yi wani abu a'a tana yiwa ko sun yi aikin sadaka jariya wanda suka bari a wannan duniya ɗin sun yi wani aiki ne mai muhimmanci wanda Allah dalilin shi zai sa bayan shi in san shi daɗi su nemi cewa wanda yi wannan aiki kaza Allah kai mashi gafara kai mashi rahama sai gani har cikin kabari cikin barzak tun daga nan Allah yana goge ma wasu dauda wannan zunubin da suka yi tun wannan lokacin Allah yana goge ma wasu wasu kuma a nan ba a goge ba har yanzu suna nan da daudar su sai an tashi ranar tashin kiyama ana tashi a wannan lokacin bayan ya ba wasu su za gani an cece su kai wasu sai an zo lokacin da ake hukunci ana auna lada da zunubi a wannan lokaci ne za ka samu a samu masu su. mu dai Allah ya samu daga cikin masu yin ceton sai in mun kasa ne lalle mun zama masu rauni a wannan duniya ɗin muna jin daɗin saba ma Allah sannan ne za mu ƙoƙari Allah ya samu daga cikin wanda za a ceto amma mu yi ƙoƙari har shi ne ake cewa wani babban malami ne da shi da ɗanshi shi ne ke tambayar nan nashi wai yanzu kaiwa ne a rayuwa kai kake son ka zama yace shi yace baba ni kawai abin da nake so in zama kamar ka yace so kake ka zama kamata yace eh ni so nake in zama kamar ka da komi da komi ni so nake in zama kamar kamar babana sai baban nashi me yake cewa sai ki ce mai to ɗana kenan ba za ka zama kamata ba ba za ka zama kamata ba shi ne ɗan ya ce to me yasa ya ce saboda in kana son ka zama kamata ka kalli wani wanda ya hini in ka kalli wani wanda ya hini ka so ka zama kamar shi to za ka gani in ka kasa kaiwa gare shi za ka zama kamata kamar yadda ni da nake gani wai ba wai na so in zama haka yadda nake ba a'a yace na so in zama wani babba daga cikin bayan Allah wanda ya yi ni amma sai na zama kamar haka sannan nake bashi misali yake cewa ka zama ɗaya daga cikin a'imma mana duk da kai baka iya zama ka da mun kana son ka zama mai takawa mai tsoron Allah a duk inda kake ba mai tsoron Allah kamar ka za ka ka zama babban mutum wanda babu kamar shi amma duk lokacin za ka kalli wani wanda kake gani kamar babba ne gare ka a wani lokacin ne mahaifin nashi ya kwatanta mai cewa akwai wasu wanda sun yi shi ya kalle su ya yi koyi da su to a wannan duniya din Allah subhanahu wata'ala yana son mu kalli na kwarai mu koyi da su mu kalli wanda ba saba ma Allah sai zamanto ko da sabawa Allah zamu zai zama ɗan kaɗan. amma duk lokacin za mu kallon wasu wanda suna saba wa Allah kuma suna biyayya to mu za mu zamanto masu tabka babban sabo fiye da wa'ancan din saboda haka nan kenan in muka kalli cewa muna son mu zamanto waɗanda za su ceci mutane to za mu zamanto ko da ba mu zama masu ceton mutane ba mu za a samu daga cikin wanda za a ceta wannan shine babban kira wanda ya kamata amma duk wani dan adam musamman musulmi dama musulmi ake kira kuma ceto na cikin musulmi ne sai a yanzu dalilai za mu kawo kenan waɗanda suke nuna cewa akwai ceto muna da dalili daga alƙur'ani muna da dalili daga ruwayoyi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ahlul bait alaihi wasallam sannan muna da ijma'i na musulmi duk wannan dalilai ne wanda za mu zo da su ko da yake isharori ne yi. an ce al'isharatu takfi da aqil ita ishara ta ishi wanda yake mai hankali kenan mai hankali bayan ya ji wannan dalilai namu in yana son ƙarin bayani zai koma ma wuraren da muka yi ishara da ƙarin bayani in har yana so ya fahimci gaskiya da take yadda kuma Allah subhanahu wata'ala yake so dalili na farko wanda za mu fara kawowa shine wanda muka ishara cewa shi ne na alkur'ani wannan za mu fara kawo shi cikin darasin mu na gaba saboda yanzu muna ganin lokaci ya ƙware kuma idan muka soma kawo dalilai ɗin yana buƙatar mu yi mutane tarjama da fassara game da abin da aka zo da shi musamman na ayoyi da ruwayoyi saboda haka nan za mu dakata a nan wurin sai cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin